dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum. Karatun babban zaɓe a Najeriya a tsakiyar watan gobe na ƙara jan hankalin masu zaɓe wajen nazarin yadda zaɓen zai gudana ba tare da musgunawa ko ɗage zaɓen ba ko kuma sauya alƙalon zaɓe. Shin hukumar zaɓen na da dukkan kuɗi kayan aiki ko ko ma'aikatan da za su gudanar da zaɓen? in ka ɗebe raba katunan zaben dindindin da wasu har yanzu ba samu ba da wa kwamishinonin zaben jihohi wajen aiki ba wani cikakken bayanin buga takardun zaben da yawan waɗanda suka samu rajistar zuwa yanzu mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na hukumar zaben nick dazan ya faɗi yawan waɗanda aka yi wa rajistar a zaben da ya gabata na 2011 a 2011 mun yi rajista ma al'ummar najeriya wanda shekarun su ya kai 18 zuwa sama kamar jama'a miliyan da 72 mun ba su wannan katuna na wucin gadi mun zo musu katuna na dindindin bisa ga wancan rajista mai masu zaɓe ke cewa ne akan tsayawa don jin sakamakon zaɓa a rumfunan kaɗa ƙuri'a wato hanyar nan ta kasawa da tsarewa Alhaji Muhammadu Jami'u na daga masu kaɗa ƙuri'a. Muna roƙon jami'an INEC su tabbatar da cewa an yi zaɓe an sanar da zaɓe a kowane unit ba wai tare da an je wani wuri ba domin in an jawo rikicin rikicin zai zo ya shafe mu gaba ɗayan mu da mu yan PDP da yan APC ma gaba ɗaya. amma muna so mu tabbatar da cewa an yi zaɓe wanda kowa zai yarda da shi in ya ga dama wanda duk Allah ya bashi sai a bashi kayansa. Sai dai malamin firamare a Jalingo Abba Sa'idu Lau na ganin mafi muhimmanci shine gudanar da zaben lami lafiya. Ko da kana son wanda kake so ya ci in babu zaman lafiya baka ci riba ba babban al'amari shine Allah sa a yi lafiya a gama lafiya. Ballantana ma ga kamar an ɗauko haɗin kai arewa arewacin arewa kudu kudancin kudu yammacin ƙasar nan sun haɗa kai domin a samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a siyasan bana. Allah ya wuce mana gaba. Labarai dai a binciken da na gudanar na nuna hukumar zaben ba ta hana kasa a tsare ba matukar hakan ba zai kawo fitina ba masanin harkokin siyasa dr sadiq abba ya duba muhimmancin sanar da sakamako a rumfunan zaben rikicin da yake cikin zaɓe yana aukuwa ne eh, in an ba rumfunan zaɓe zuwa coalition center ko a world level ko a federal conference level ko a state level tsakanin wannan rumfunan zaɓe zuwa wancan ne ake tafka magudi ba wai ni ina son fitina bane amma na imani ba dan najan da zai yarda a yi kada kuriya a yi da nan a gaban shi a cikin ba za a fidda wannan sakamakon ba ba wanda zai dauka hankali ba zai dauka ba shugaban hukumar zaben farfesa Tairo Jega ya faɗi hanyar da yake ganin ake tafka magudi mafi yawanci mutane za su fito tun da sassafe ne kamun karfe tara zuwa goma zaka ga an fara ragewa karfe ɗaya zuwa karfe biyu kusan kowace mazaɓa in ka zo zaka tarar da daga shi ma'aikacin zaɓe kila sai dan sanda in akwai dan sanda yan siyasa mu sai suka gane wannan lokacin shi ake amfani da shi sai a saye duk sauran ƙuri'ar da ta saura sai a yi dangwale a yi dangwale don ba kowa ba mutane waɗanda suka sani hukumar zaben dai ta ce ta ɗau dukkan matakan hana magudin da yanzu ake jira a ga gudanar da zaben da yadda sakamakon shi zai samu karbuwa ne ga akasarin jama'a ko ko a'a nasiru da ya lika murar amurka daga abuja najeriya amfani da matasa a matsayin 'yan bangar siyasa abu ne da jama'a da dama suke tur da shi ganin rashin alfanunsa su kuwa nasu bangaren jami'an tsaro musamman ma 'yan sanda sun dukufa ne wajen jan kunne 'yan siyasan da ke amfani da matasa a matsayin 'yan bangan siyasa dsp usman abubakar kakakin rundunar 'yan sandan jihar adamawa ya ma bayyana irin matakan da suke ɗauka. na da siyasa musu bisa a kan ba ba wani alheri a yi amfani da 'yan banga domin kuma kuma suna nuna mana ba baya da kuma ta kai a kan cewa za a yi a jagogukan nan kuma da harkar ya mai tsafta muna son muna rufa lalata da sarki su alkawari kuma muna nan a cikin mun mutane a cikin yin mu tabbata an gudanar da wannan kantin na siyasa din nan ba tare da an samu wani matsala ba. Da alamun dai a bana za a kai ruwa rana a tsakanin 'yan jam'iyyar da ke mulki da kuma na adawan da ke neman ɗarewa wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da abin da ka iya faruwa. Ibrahim abdullahi Zizo.

tare ne da dandalin VOA. Muna tafa da labaran wasanni da labaran hada-hadar kudade da kasuwannin hannayen jari da kuma tambayar mu ta yau a cikin shirin mu da ke tafe. A kasance da dandalin VOA. Real Madrid ta shiga sabuwar shekara da kafar hagu inda Valencia ta nakaɗa mata kashi da ci biyu da ɗaya a ƙarshen wasa na 22 barcelona kuwa ta kasa amfani da damar kashin da real madrid ta sha domin cirawa gaba ita ma ta kwashi nata kashin a hannun real sociedad inda aka tashi wasan ɗaya da nema wanda hakan ya sa har yanzu barcelona tana bayan real madrid real madrid ta samu shigewa gaban valencia ne bayan da cristiano ronaldo ya yi kwance-kwance ya jefa kwallo a ragar valencia a minti goma sha hudu da fara wasansu a ingila kuwa manchester united da manchester city suna cikin manyan club ɗin da suke buƙatar yin hoɓɓasa domin yakar ƙungiyoyi a zagayen league ɗin. dandalin BOA. Kada ku sha'afa da cewar ana jin dandalin VOA ne a wayoyinku na salula da kwamfutar hannu. Kada a motsa ko ina za mu tsunduma cikin kasar Hausa domin jin waƙoƙi na zamani. albarka Allah ka karbi ibadunmu ka samu daga cikin 'yantattu a wannan wata na Ramadan amin ƙarshe da zuwan wata mai alfarma don watan falalar Allah ba ma hauni samu kattari da rabo a watan nan Ramadana. hashen domin falawa kada mu yi nawa a gurin sallolin na filo irko da sinnonin sallo har da farin ga watan watanni ramadana ya yi dawaiya yan kasuwa sun yi ƙarin sa'adar kaya ja na neman albarka muyi tsinkaya kaya yan uwa mu zanyi sassauci don sarki biye wa ra'ayin shaidani ko al'ada kasuwar ka sassauci za ka yi karkai tsada ko ka faɗa Allah zai baka don ramadana Kunga ga kasuwanni sun tashi azumin ramadana malamai suna ta kira da hali kan munana tarbiya da halayyar banza a ramadana sai kuta watar ayi sassauci don ramadana sakaci karmi don Allah ko ko zulumi don watan idan ya wuce kai da akwai zulumi ƙoƙari idan muka yo abadan a cikin azumi son Allah da na Ramadana lokaci na neman albarkar addini na. Barbushi ka wanke kwalbinka kai gogana don kasan da azumi bakin bakinka dan uwana kwanta ka sha man sharinka. kar kai barna barcin in kai lada ne bil ramadana Allah shi da kansa yake saka ladan azumi shi yasa ya hore na banza ne san bai burge ni shaidancin ki Allah ya fi an zare zauna gida ki bautawa Allah fin ramadana in mata kusa tsoron Allah don ku nemo kuma tashi haikan kada mu bari ya haye kanmu azumi watan bautar Allah mu guji barina Rabi ba mu ladar Ramadana ya rabani Rabbi anta mu samu aladanka ya Rabani. Rabbi kan dukkan